kiransu ɗan zaƙi ana zuwansu daga Saudiya su ake kira sus irkisus. sus shi kuma jijiya ne sunan itin sus ba mu da shi a nan. a ƙasashen laraba ake mm-hmm. samunsa to shi ma ana iya niƙa shi a garinsa a dinga zuba shi a shayi eh, ana sha tsakanin kuraje hujewa fashewa daskarewa ta huhu in allah da ana iya samun maganin waɗannan kwayoyin cututtuka dukkaninsu ai inflammation ne in aka ce inflammation wato ana nufin lung inflammation iltihabur ri'ati cututtukan numfashi kin wannan an samu gagarumar gudunmawa kuma kamar yadda na faɗa da zarar a ɗin ya samu mutum to kada ya kwanta mm-hmm. kada ya jingina mm-hmm. a'a ya zama ya sunkuya yana mm-hmm. sunkuyawa huhunsa yana buɗewa ta haka zai samu sauƙin gudanar iska kuma inda dama ya yi ƙoƙarin jan iskan nan mafi yawa ta cikin hancinsa wadda za ta iya shiga da ɗumi Allah ta mana mawafi. To a Allah shiga fata malam har yanzu dai akwai wani abu da ake ce ma masokiya. Ba san yadda a Hausan kowane wuri da inda suke kiranta ba. Kin komar da mu ciwon daji kenan. <laughs> Zaka ga wani sa'i idan mutum yana kwance kaman zai tashi. Musamman a wannan yanayi na sanyi zaka ga daga shakar iskar ƙila da zai tashi sai kaga bayan shi ko kirjin shi ya rike to sai kaga numfashi ma ya nema ya rasa gaskiya ne me ke kawo wannan to abin da ke kawo wannan aikin faɗi ma kin faɗo sirrinsa masokiya wato ai ita gubar mm-hmm. ta cutar mm-hmm. wato shi hazan nan da ake, ake ganin sa hamatan mm-hmm. hazan nan wato waɗansu halittu ne da Allah yake nufin ya ciyar da tsiro na damuna mai zuwa mm. akwai a cikinsa akwai carbon daskararre akwai oxygen daskararre akwai amino acid daskararre akwai nan dai suna da yawa daskararru ne Allah yake koro su su hazo shi hazo shine takin Allah daga Allah abincin tsuroroki wanda mm. shi ne wanda yake bin ƙasa mm. ruwa yake zuwa ya dake shi ya zama ya ainihin wato zama taki a mm. cikin filin a ƙasa kafin banya mai kyau to shi kuma wannan halittu wannan halittu wannan halittun da suke zuwa da zarar sun fara shigowa kai kuma ana so ka ɗauki mataki in ba haka ba zai iya musamman kana sa ta baki zai iya busan maka da huhu shi kuma huhu shine kututun sanyi da Allah ya ajiye a cikin jikinka sanyin cikinsa ya ishe shi ga kuma wani sanyin ya zo mm. to in wani sanyin ya zo zai ƙara wa sanyi na asali na cikin gangar jikinka karfi mm. sai ya zama na cewa majinar da Allah ya aje dama ita majina ita ce ɗakin huhu mm. wato phlegmatic mm. ita a cikin huhu take to wannan hazan yakan iya daskarar da ita in ya daskarar da ita ta haka masu asma suka fi samun azaba Allah ka kiyaye mu sannan abin da zan faɗa kuma Uh, idan misalin an samu pneumonia irin ta yara ya shan ruwan sanyi da makamantan su kan janyo mai ciki ta haifarwa da ɗanta ko ta gadarwa da ɗanta ciwon pneumonia. Pneumonia nan da zarar mace ta fahimta akwai ganyen dogon yaron nan turare din nan mm. da ake yawan shuka shi a mm-hmm, makarantu da mm-hmm, sauransu mm-hmm, to da za a dan samo mata shi a nika dan teaspoon da safe da yamma. Ta dinga sha in Allah ya yarda ba zai sanya dan cikinta ya kamu da ainihin sanyi ba musamman ma ce ta dan hada shi da yar citta garin citta mm-hmm. a garin kai tafarnuwa garin tafarnuwa tana sha in Allah da dan cikin ta ba zai kamu da sanyi ba mm. sannan sai na'ana mm. wannan na'anar da ake ganinta ita ma tana ba da kariya wajen kamuwa da asma da makamantansu da a ce mai ciki za ta dinga shan shayin <clears throat> na'ana to shi ma zai kare ta daga kamuwar sanyi ga ainihin jariranta da mm. ma gangar jikinta Allah ka kiyaye mu amin suma amin to jama'a masu sauraron mu kuna biye da mu a cikin shirin nan da ya wato shirin lafiyar ka jarin ka inda kai tsaye muke tattaunawa da malam salahanur duba da yanayi da muka shiga ko muka riski kanmu na sanyi muna roƙon Allah ta'ala ya bamu wucewa lafiya na ga ya dace mu tattauna wa'annan matsaloli kuma na san maimakon a ce abu ɗaya abu biyu na na san dai mun ɗan tattaɓo wa'yansu abubuwa daban-daban wanda duk dai sun shafi a mu'amala ne da iska ko kuma shaƙarta ko kuma ajiye maida numfashi ko shaƙar numfashin muna fatan Allah ta'ala idan ya sa mun ji to Allah ta'ala ya bamu ikon kiyayewa da kuma kare kanmu daga waƴannan cututtuka Allah shiga fata mal naga kana ta faman gyara takardu ni kuma naga masu sauraron mu suna ta faman to abu ɗaya zan bayar yanzu sai aka haihu mm-hmm. <laughs> sai yaro ya kamu da pneumonia to gashi shi eh, eh, mm-hmm, yaya za a to ga a wannan sanyi yaya za a yi wa yaro to mata a gudu a samu man shanu in aka samu man shanun nan in aka samo shi a ɗebo tafarnuwa ɗanya mm-hmm. in babu a kwaɓa wannan man shanun da tafarnuwar mm -hmm. in ɗanyen ne a jajjaga a kwaba mm-hmm. a shafe yaron tun daga wuyansa har gadon bayansa bayan an sallaka masa wanka in an sulluɓa masa wanka sai a shafe jikinsa da man shanu da mm-hmm. tafarnuwa mm-hmm. sai a sa masa kayan zafi ko a naɗe yaron a shawul musamman yaron idan yana irin kwar kwar a cikin ƙirji, to eh. insha Allahu cikin minti goma zuwa sha biyar za ki ga numfashin yaro ya daidaita mm-hmm. ai wannan tafarnuwar da wannan man shanun mm-hmm. sun sanya jikinsa ya ɗauki darajar ƙarfin zafi mm. wacce tarin ta fitar da darajar zafi zai mm. dawo da wannan zafin sai ki ji ya tsarga wannan majinar da ta daskare a huhun yaro shi mm. shikenan kawai sai ki ga yaro ya hau Ah, numfashi to da zarar kin dubi yaron ki ya fara gumi mm. sai ki warware masa wannan mm, shawul din ko ki cire masa kayan wannan zafin nan mm. shi shikenan ɗanki ya samu lafiya da zarar yawa da zarar kin yi kwana uku kine masan Allah da zaki ga da yaron ki yana ta dara yana tsallansa yana murnarsa wannan pneumonia din Allah ya sauƙaƙa masa ita. To a malam da ka taɓo wannan maganan yara dinnan shi ma wani abu ne mai zaman kanshi amma bari mu dan taɓo kaɗan. za ka ga wani sa'i iyaye muna da sakaci. za ka ga da safe bakwai da rabi takwas sai ka ga yara tumɓur a kofar gida suna wasa. Wannan kuskure ne. Babu kayan su babu kayan sanyi a kuskure ne wannan kuskure ne ya kamata iyaye mata su gane cewa ai kiwo aka su waɗannan 'ya'yan nasu. da 'ya'yan za su samu azabar cuta su ne fa za su rasa za su hana kansu bacci da zirga-zirga to ka ba wa ɗanka kariya tun kafin ya kamu da cuta shi ne ka kula da shi a kowane yanayi akwai lokacin da za kula da kayansa akwai mm. kayan zafi mm, akwai kayan sanyi akwai kayan damuna da mm. makamantansu ko da tsalle-tsallen ruwan nan yara da suke yi da makamantansu su ma ya kamata iyaye mata su ɗauki wannan nasiha. daga ƙarshe kafin mu ɗauki waya nake so in gaya mutane idan kuma babban ciwon ya kamu da shi sanyin mm. yaya zai yi akwai abin da ake kira duman rafi akwai abin da ake kira ganyen soso akwai abin da ake kira buruku wato karya garma a bakin shi abin nan a fadama yake mm. buruku ana kiransa karya garma mm. sannan akwai ganyen soso akwai diman rafi kowannensu za ka iya ɗaukan ɗaya ka sarrafa shi za ka iya dafa shi kai turarensa za ka iya dafa shi ka ɗebe shi ƙaramin kofi da safe ka sha ƙaramin kofi da yamma ka sha za ka iya niƙa su mm. kowannen su ɗaiɗai mm. ƙaramin cokali da safe ƙaramin cokali da yamma Allah kai mana muwafi to amin sun hello assalamu alaikum kai tsaye eh, wa ta'ala wa da wa muke magana sunana Ismail Awwal Sarki Ismail bismillah kai tsaye muna jin ka a gwargwaje tambayar da nake so da yi wa dakta kamar misali za ka ga da sanyi idan ya zo mhm. idan sanyin ya tashi kama shi kamar idanu za ka ga idan ka ya kumbura sosai haka mhm. ko kuma ka ga haka ya ruwa ka ba a son a gara na haka sannan kuma akwai wanda sanyin za ki ga ta kafa yake kama shi to shi wannan ne ya kama dakta ya fata mai wanda zai domin ya samu saukin wannan abin ismail awasa ta ta to mun gode kwarai ismail hello assalamu alaikum hello salamu alaikum a lafiya kalau kai tsaye da wa muke magana ayya layin ka yana season to shikenan a Allah shiga fita malam bari mu dauki wannan ka hada hello salamu alaikum hello salamu alaikum hello salamu alaikum wa alaikum salam kai tsaye da wa muke magana magana da Nasir Bello daga To Nasir Bello bismillah muna jin ka muna wa babban bako barka da zuwa. To yana masha Allah. Eh, da fatan kuma Allah ne da shi da lafiya. To amin. Dan karin bayanin da nake so nake so ya dan yi min shi ne akan kananan yara. Eh, wani zubin haka sai ga da an haife su a san da aka haife sai ga dai sun fito da irin wannan mura mai karfi. Wani zubin kaje suna irin wannan shakkewan numfashinsu yana abun nan. yana sama yana ƙasa haka to kenan mun gode ƙwarai yawa mhm. to a Allah shiga fita malam bari mu je ga tambayan Ismail ya ce wani sa'i kamar lokacin sanyi za ka ga idon mutum ya tashi da safe ya kumbura wani sa'i kuma za ka ga kafan mutum ko da babba ne ko yaro ne kafan shi sun kumbura sai a ce ai sanyi ne ya abin yake gaskiya ne sanyi kan iya cutar da mutum ta fuskar ido har ya kumbura masa fuska mm-hmm. haka kuma sanyi kan iya cutar da mutum ta kafa ya rike masa har ya iya ainihin kumbura masa kafa to idan aka samu kwallayen idan mutum kwallon mm-hmm. idan mutum ya zama yana kaikayi yana ja eh, ya zama yanayin sanyin mm-hmm, ne akwai man kanin fari man kanin fari din ɗauke shi ka dangwale shi ka kewaya shi a gefen ido ba a idan za ka ɗiga ba mm. a'a a gefen ido za ka shafa shi mm-hmm. tsakanin na dama da na hagu mm. in dai sanyi ne da tarkacen ƙwayoyin cututtukan da suke illata ido Tun mm-hmm. Allah da an samu magani sannan akwai man kaɗanya da mm-hmm. muke raina shi ainihin man kaɗanya ɗin nan da za a same shi a mm. toya shi shine mai mai daraja ta ɗaya a ƙasashen turawa gashi da gyara fata gashi kuma da wani karfin darajar zafi to da za a iya narka shi a mm. haɗa shi da wani mai mm-hmm. mutum ya dinga shafa kafarsa yana sa safa da takalmi in mm-hmm. Allah ya da ko da irin tsatsagewar faso ne da mm-hmm, makamantansu to Allah subhanahu wata'ala zai zama ya kyautata kafa ta wannan mutum. sannan idan muka ɗauki kuma murar yara idan an haife su dinga dalalar da miyu suna jarirai mm. ka ɗauko manta farnuwa mai kyau ko ɗan misira ko ɗan saudiya ko namu na nan najeriya idan mai kyau ne mhm. ka saye shi ka hada shi da zuma in aka hada shi da zuma mai kyau a mm. kwaba iya man tafarnuwa mm. da iya ruwan zuma mm. asalo safi mai kyau mhm. a dama abinda za a yi kawai uwar ta dinga lakata tana ba wa yaro da hannu ba ta dinga ɗiba da cokali tana ba wa jariri ba a'a ta dinga sa hannunta mm-hmm. tana lakata wa jaririn yana tsotsa mm. yana sha yana tsotsa yana sha to in Allah ya yarda duk matsalolin da suka kama cikin huhunsa da hanyoyin numfashinsa mm. in Allah da an samu magani sannan kuma kar ku manta iyayenmu sun gwada mana wani tiritin da za ku ga 'ya'yansu idan sun samu wannan mm. za su dinga ɗiban man shanu suna ciccusa masa a cikin hanci mhm, mhm. wannan karatu ne mm. mai karfi saboda man shanu har a ba jarirai su dinga sha yana har ma a dinga danna wa yaro a mm, baki mm, nonon din mun sha shi amma sai a ce wai karni ba za a bayar ba Allah subhanahu wataala ya halicci wannan sinadarin don ku don haka daga cikin saniya yake daga cikin nono yake Allah ne fitar da shi a bayar za a samu waraka da izinin Allah na'am na'am daukan manomi. hello assalamu alaikum hello assalamu alaikum A daga muryarki ba ma jinki. Ina yi muna jin. magana? To, to maman Imam muna jinki. Bismillah kai tsaye da sauri. Malam tambayar da nake akan sanyi. Na'am. Wanda irin sanyin din da ake yi na na mata. Na'am. Ba mm-hmm. su ke sa yi man karin bayani a maganin da mutum ai na sha bayani akan wannan to lallai je kan so maman imam amma dai za a taba an Allah yadda hello assalamu alaikum Alaikum kai tsaye a gurguje da wa muke magana ah, Sala baban Faisal a gurguje me ya tambayar ka? Ni tambayar da zan yi malam, za ki hau mashin haka yana tsayawa zai ta irin gurin za a cika wannan mm. da taki gaba da na'am ina nake tambayar malam ya za wannan al'amarin ba ta maganin sa na'am babban masoyin wannan gidan na express to gode kwarai sale baban faisal a guje malam na'am mm. to ita mai sanyin mara na mata mm-hmm. na sha bayanin sa dan eh, haka mai sanyin mara na mata mm. matsala ce da yanzu ta zama ta addaba al'umma sai dai mu ce inna lillahi wa inna ilaihi raji'una samu tsamiyar makiyaya mai tsami. sannan a haɗa da garafuni mm-hmm. wani sabon bincike ne mm-hmm. tsamiyar makiyaya ko tsamiyar maharba in aka same ta aka haɗa ta da garafuni daidai da daidai mm. sai a ɓararraka ta a dinga sha in Allah da tsakanin ciwon mara ƙaiƙayi da makamantansu ana iya samun waraka da izinin Allah sannan sai shi mm. wanda yake maganar atishawa mm. da mura da waye na farko shin mutum ya da ya fito mm. daga gidan a cikin wannan sanyin mm. ya dan kintsa kansa ya kamata a ce an dan samu ruwan ɗumi mm-hmm. wanda yake ɗauke da kayan ƙanshi an sha misalin citta kanumfari masoro a hada da kyau mm. ya zama mutum ya sha ko da irin shayi din nan mm-hmm, mm-hmm. sannan idan har misalin kana mura din nan mm. kai ma yadda yaron can na ce yayi mm. kai ma kai ka samu zumar da tafarnuwa ka dinga amfani da shi ko da cokali biyu ne da safe cokali biyu da yamma kuma sannan ka samu wannan man shanin ka dinga ci kai har ma ka dinga haɗiya sa'a ka dinga hadiya har ma ka dinga cusa a cikin hancinka in Allah ya yarda zaka iya samun waraka da izinin Allah na'am alaikum Wa alaikum salam daga muryanki a gurguje. Barka da aiki. Barka dai da wa muke magana. Magana Na? Na. Binta Ishaq ya kasu. To Binta Ishaq ya kasu bismillah muna jin ki. Ina son malam ya taimaka ya bamu maganin rashin. Eh, maganin rage? Rashin Oke rashin bacci. To. Allah sarki. To Allah da za a baki rashin bacci. Hello, assalamu alaikum. kai tsaye da wa muke magana barka dai to yana amsa da wa muke magana to hajara bismillah muna jinki ayya to shikenan to a ah, ita mai maganar rashin bacci hello assalamu alaikum Wa alaikum salam kai tsaye da wa muke magana? Sunana Habibu a jawaya da wakin da kata a To ba madalla Habibu muna jin ka kai tsaye. To alhamdulillah na ji gaskiya bayanan da ya to amma wannan ga kafa zai ba mu akan asuma saboda za ki ga wani lokaci a unguwanni ana aikin titi sosai. To mm. amma za ki ga mutane yanayin kasuwancin su ba dama su tashi su ban Na'am. Ga tana yawan damun su. magana da ya akan masu cikin nan wanda za su na shan Na. Kuma akwai yanzu wani klego da na ga ana yi na ganyen shayi. Ana. Idan aka sha shi ma zai bada gudunmawa kamar inda wancan za ta bayar wannan take tambaya da Habibu Ajawaya. To mun gode kwarai Habibu Ajawaya. Hmm. To a Allah shiga fita malam tambayar binta za mu ajiye shi tunda ta ce magana ce ta yi magana akan hana bacci mu kuma muna magana ne akan rashin bacci a taimake ta mana ai rashin bacci ai musiba ne malama eh, rashin bacci yana mhm. faruwa a mm. sanadin taruwar zafi cikin kwakwalwa ko taruwar waɗansu ruwaye gurɓatattu a cikin kwakwalwa mm. ko kuma matsaloli na hawan jini da makamantansu mm. to idan aka samu wannan a samu za'afaran ciyawar za'afaran ita ita ake tafasa ta a shayin ta in za a kwanta da zuma a sha in Allah da tana kawo ingantaccen bacci haka kuma ƴaƴan kankana mm. ana iya niƙa su a haɗa mm-hmm. su da citta a dinga shan su a shayi mm-hmm. ko a dinga zubawa a nono kunu ko koko ana sha mm. shi ma yana ba da ingantaccen bacci a lokacin da za a yi bacci sannan sai mu je maganan Habibu Ajiwaya maganan asma din nan to ai ba ta zai ce abinda zai ce kura kura kwarai da gaske ai kuran nan mm. takan faruwa ne a kamar da ya faɗa wajen yawan aiki da ake mm, fama da mm, mm, sauransu mun yi magana akan abin da za ka iya sawa wanda yake hana shakar kuran nan wannan abin masu ya sunansa <laughs> yawa masu wanda mm. ake sawa a hanci mm-hmm. wajibi ne mutum ya yi kokari ya samu ya tanaje shi domin shigar kura cikin hanci mm, har zuwa huhu ta kan ka wani idan kaki sai ka ga har da jar kasan a ciki yawa to ba ma mm, jar kasar ba da kurar ba ma jar kasar ba kai iya kuran ma cutar da huhun take ta daskarar da miyau don haka da zarar zarar kana wannan to akwai abubuwa guda biyu a kula da kyau mm-hmm. akwai abin da ake kiransa fulasko fulaskon nan ana mm. hada shi da zuma annabi sallallahu alaihi wasallama ya ba da hadisi wanda ya ce bismillah rahman alaikum bisana wa sanawat ina jan hankalinku da fulasko da zuma fulasko da zuma idan za a hada fulasko da zuma misali a ce a hadawar mm. ka samu fulasko mm. cokali daya. ka samu zuma mm. kofi guda ka mm. zuba ka dama ka sha cokali biyu da safe cokali biyu da yamma kar mm. ka sha kashe gari sai sai wani kashe garin in Allah ya yarda duk inda majina take da ƙurar da za ta tattoshe maka mm. hanyoyin mm. ainihin wato numfashinka to in Allah da za ta barar da shi kuma zai zama an samu mawafika da izinin Allah. To alhamdulillah jama'a ma sauraron mu gaba daya a nan za mu ja labulan wannan shiri sai idan Allah buwa ya gagara misali me kowa me komai ya kai mu mako mai zuwa za ku ji mu dauke da wani sabon shirin kamar da dai yanda aka saba idan kuna so ku tuntubi malam nan lambar da za ku lalube shi shine sifili takwas sifili uku uku bakwai bakwai shida biyu